أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كما saba haɗuwa a wannan masallaci na annur da ke nan wasatu abuja zan tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ya taimake mu ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayan da ayyukan suke dacewa da karantawan ƙur'ani muna ƙara kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ya albarkaci mu gaba ɗaya waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayan da ake karban ayyukansu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya karɓa daga gare mu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na ashirin kuma ashirin ga wata Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara insha Allah ta'ala so wannan dare da yake nan gaba ne dare na farko na daren ashirin ina fatan a hausance za a gane to yanzu wannan daga rana ta fadi to shi ne ka shiga daren ashirin amma in ka yi wani kiyamun laili jiya to ba goma ga na ƙarshen ramadan kake ne ba goma sha biyu kake nema in kuma ka yi kwana biyu baya to goma sha biyu na ƙarshen ramadan ne amma in dai irgen goma ne to daga a daren yau zai fara wato daren da ke nan gaba in Allah ya ga ma ya bamu goma na ƙarshen Ramadan in ya ga ya ba bamu tara na ƙarshen Ramadan amma daman ana samun tawaya a daren kwanaki goma na ƙarshe ne goma farko cif cif suke goma na biyu su ma cif cif ne goma na uku ne ake samun tara ko goma amma goma fa a shari'a ita wata idan ta cika din ne tawayanta in ta yi ashirin da tara kuma shi ne kamalanta so da kan anyi 29 azumi shine kamala na wata shi sa hadith ya ce fa in humma alaikum to kaga anan shi ake maganan tawaya to sai ku cika ta 30 amma asalin ita wata a musulunci kwana 29 ne wani zai ji sabuwar magana waye sa kai da february 28 baka yi musu ba sai an zo magana addini kowa ya sa baki amma 28 shekara nawa kowa bakin sa alaikum haka ake rigawa kuma haka kake yadda kuma kake biyan haya da wannan din da haka ake rage wani 28 wani 29 wani 30 wani amma gyara 31 kuma haka ke biyan hayan shago da gida amma wannan kuma 39 za a yi rikici go <laughs> Allah ta'ala ya rufa mana asiri ya taimake mu kamar da muka saba ba laifi a fara duba abin da ya sauwaka na tambayoyi gabanin mu shiga tafsiri insha Allah ta'ala sai ai hakuri tambayoyi sukan yi yawa kuma sau da dama sai ga wasu maimaici ne wata tambayar an amsa shekaran jiya wani sai yau saboda shekaran jiyan bai zo ba to yanzu ka'idan darasi idan kana iya zama kullun kana na in akwai uzuri mai karfi da ya hana ka to sai ya zama koda a kaset ko a cd ka yi kokarin bibiyan abin da aka yi baka na to wannan shine ka daidai amma ba zai yi mutum bai nan ba kuma duk ran da ya sai an koma da bayan amsa masa idan muka biya wannan filin zai zama filin tambayoyi da amsoshi ba filin tafsiri ba to yasa mukan duba tambaya kawai da ya sawaka guda biyu ko uku ko abin da ya kama da haka a amsa sai a shiga cikin tafsiri kuma baya ga wannan da daman tambayoyi da ake turowa ko takardu na neman addu'a ne so wannan kuma mun sha addu'a a dunkule ya Allah ta'ala duk abin da muke da damuwa a wurinka Allah ta'ala ka amsa mana abin da ya fi mu Allah subhanahu wa ya magance mana abin da zamu iya Allah ta'ala ya sauwake mana dukkan albarka da Allah yake ba wata kasa a duniya muna roƙon Allah ta'ala ya ba wa kasar mu Najeriya dukkan shari da Allah yake tunkude wata al'umma Allah ya tunkude wa kasar mu ta Najeriya wuraren da ke cikin halin kakanika na jarrabawa da aka yi ta samu kwanakin nan musamman jihar Zamfara muna roƙon Allah ta'ala ya kawo musu ɗauke wanda suke ta da fitintinu Allah ta'ala ya sa su gane su gyara idan ba za su gane su gyara ba Allah ta'ala ya mai da dukkan fitintinu su kare a kansu Allah ta'ala ya kare salihan bayinsa wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce malam don Allah kira'a kala nawa ne gare mu kuma me ake nufi da kira'a mutawatira da wanda ba mutawatira ba eh, na gode Allah ya sa amsa mu na ga wannan ai ce dace aran ma shi zai amsa tambayan nan ba ni ba aran ma <laughs> tambaya akan kira'a aran ma ya dace amsa go a na farko tambaya a kira'a akwai mutawatira da wadda ba mutawatira ba lafazin kira'a mutawatira ne wadda aka samu tabbacin ta samu asali daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk kira'a da ta tabbata a bakinsa to ana ganin ta kira'a ce mutawatira ghairu mutawatira shine kira'a da take shafiya wanda an samu wasu kasashe da suka goge a larabci da kuma kakale kakale suka fara kirkiro karatun da bai tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi malamai sun kara wa juna ilimi akan adadin karatun da ya bayyana daga bakinsa tare da cewa akwai bukatun a mace tsakanin kira'a da riwaya hmm. mafiya yawa kira'a shine tushen za ka samu ƙari'i ɗaya ne amma ɗalibansa biyu ne wannan in akwai karatun akwai fiskoki guda biyu aya kaza za a karanta kaza kaza waje kaza to sai ɗalibin ɗaya ya ɗauki wannan siffa ɗaya kuma ya ɗauki wannan fiska kamar da na ce muku a bayan misali imamu nafe shi ne nafe almadani ai ɗalibansa guda biyu ne ana ka samu imamu warsho da kuma imamu kalon da isa bin umina to kaga dukkaninsu ɗalibansa ne asalin kira'ar tushen ta ne amma ƙarƙashin ƙira'ar an samu riwayoyi guda biyu so malamai sun ƙara juna ilimi amma wanda aka fi karkatarwa cewa suna da asali daga bakin fiyayyen halitta ƙira'a ko a ce riwaya sun kai kamar guda goma imamu shatibi rahimahullah cikin shatibiya ya kawo kamar guda bakwai sannan akwai guda uku wa ya kawo su a wanda littafi mai durra ya kawo guda uku akwai qira'atu abi ja'far akwai qira'atu yaqub akwai qira'atu khalaf so kaga in ka samu guda bakwai a can ka kara guda uku anan ya zama nawa ya zama guda goma to waɗannan shine abin da ya tabbata cewa ana ga suna da tushe daga fiyayyen da sallallahu amma kuma karkai mamaki a wata kira ya zama karatun kala biyu ne ko yanzu na iso ji arama na karanta wata aya na san da dama ta taba zuciyarsu in ja'akum fasiqun bi nabain fatasabbatu wannan kira'a ce ya daga baki masala amma mun san fata bayyano ne amma ce fata sabbatu ya tabbata <laughs> ah, amma asalin kira'ar annabi mala'ika ne koya masa kamar yadda hadisi ya zo muttafaqun alaihi bukhari ya kashi hadisi na 347 cewa annabi tsira da aminci sabbata gare ke ce aqra'ani jibril ala harfin jibril ya koya min akan harafi me ake nufi harafi harfin in an ce harfin me ake nufi ba harafi ɗaya ba yana nufin fiska kamar yadda ya zo cikin suratul hajji aya ta goma sha ɗaya wa minan nasi mai yi laha ala harfin ai ala wajihin ne so da aka akara ni jibril ala harfin ai ala wajihin da ya zo farkon zuwansa fiska ɗaya yake koya mun na karatun ƙur'ani faraja'atuhu sai na yi ta muraja'a da shi faza da ni sai ƙara mun wasu fiskoki ya ce falam azal ban gushe ba ina neman ƙari har ya ƙara mini hattanta ha'ila saba'a har ya kai zuwa ga fuskoki bakwai to wannan shine asalin tushen kira'o'i amma ana samun wasu fuskoki daga cikin su yadda yace in ja akun fasiqun bi naba'in fatabayyanu wani zai ce yas'alunaka adil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun ko a ce qul fihi ma ithmun kathirun ba za a ce kabirun ba ko da fatiha ai mun saba gashi na zaka ga an ce maliki yawmiddin a hafsu amma warshi me zai ce maliki yawmiddin wannan tun tashi mu haka ake da maliki middini aka saba shi yasa Sheikh muhammadu Nasir rahimahullah ko kuwa cikin littafinsa na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minar taslim ilar takbir ka annaka taraha sai ya ce wani lokaci nabi zai ce maliki middini wani lokaci ce maliki za ka annabi da bakinsa a sallah wata ran zai ce maliki middini wata ran zai ce maliki ashe hatta fuskokin yana iya raya su a sallah amma idan za a raya su a gaya wa mutane sai a ce misali don ilmantarwa yau za mu yi fuska kaza don kada wani ya zo kuma ya shiga cikin halin jarrabawa shi yasa lokaci za mu ga ko da karanta za sai ce to yau fuska kaza za a yi wannan zai taimaka mutum ya san yashe wata fuska ake ba irin wadda na iya ba ne kadan dauka ciya hafsun da na iya da kuskure wannan ya nuna mana fiskoki da dama ne kamar yanzu kalun ai dalibin nafi ne idan wani shi zai kawai ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amma kalun me zai ce alaihimu sai ya ce alaihimu tukunna sai ya wuce kuma haka ake karantawa so duk waɗannan fuskokin kaman warsu da hafsu ai na san mun riga mun saba da su yanzu idan ka zo maddu badal ai warshu janta ma yana yi shi idan ya jata kuma yana imala su maddul ardi da sukun duk yana cika su yana imala amma hafsu ai maddu badal harka nawa ne biyu ne kadai so waɗannan shi sa ko da ka yi kwamfiyarin tsakanin warshi da hafsu da aka sani zamu ga fiskoki ne kala-kala so da haka wanda suka tabbata daga bakin fiyayyen halitta su ne waɗannan adadi bisa ga malamai da suka fada wallahu ta'ala alam wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi amin ya ce don Allah malam ina neman a yi wa ɗan uwana nasiha a wannan forum ɗin majalisi dai ko na ji ɗan boko ne sosai a wannan majalisi din ko zai yi shaidan ya shiga tsaka shaidan ya shiga tsakanin shi da mahaifiyar shi har ta ce ba shi ba ita kuma munyi munyi ya ba ta haƙuri yaƙi kuma some of the problems has to do with iyalan shi malar don Allah a yi mishi nasiha da za kuma zaun a ashe ana iya fada da iyaye ma har a ƙaurace musu babbar magana hmm, magana tana da girma ah, har mutum zai iya fada da mamansa har a ba shi haƙuri ya koma ya ce a'a bil haƙiƙa ni dai a ramadanan da muka shiga ban taɓa jin wata fitina ta kai wannan girma ba duk fitintunin da na ji ban ga wanda ta kai wannan ba a ce mutum da iyayensa ya yi fada har an roƙi ya ba su haƙuri ma ƙi to bil hakika wannan abin tausayi ne muna roƙon Allah ta'ala da mu da shi duka ya shirye mu waɗanda iyayensu suke raye Allah ta'ala ya raba mu da iyayenmu lafiya waɗanda iyayen suka rasu Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu gaba ɗaya amma fitina ce wacce take mai girma mutum ya saba da iyayensa har ya kai ga wannan mataki ai mun san hadisi na Bukhari da rahimahullah da Muslim sanannen hadisi a Bukhari hadisi na 2971 da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi aka tambaye shi ma haƙo Man a man nasu bi husni hubati. wa fi riwayati man haƙƙun nasu bi husni sahabati ne, manzon Allah wane ne a cikin mutane ya fi kowa dacewa na kyautata mar wajen sahiban dansa manzon Allah ya yace muka babarka Summa man sai waye yace thumma ummuka sai babarka Summa man sai waye sake cewa sai babarka Summa man sai waye ce sai babanka a cikin haƙoƙi guda hudu bayan Allah idan ka raba guda hudu guda uku na mahaifiya ce ɗaya ne na mahaifi haƙƙi na farko kaga shine gold medal za a ba da zinare na biyu za a ba da silver ko na uku za a ba da bronze duka na uwa ne consolidation aka ba wa mahaifi addini bai walakantar da haƙƙin makwabci kwata-kwata ba amma ya yi ta emphasizing a ƙur'ani da hadisi haƙƙin uwa saboda ‘ya'ya sun fito zata iyaye mata fiye da iyaye maza saboda uba ana tsoronsa ko abu ya gagari uwar duk da ta ya fi nauyi da ce to bari babanka ya zo zan gaya masa saboda mafiya yawa ɗabi'ar mu mun fure na su to wannan shi yasa sai zama shari'a ta fi ba da ƙarfi akan su ba wai don haƙƙin mahaifi abu rena ba ne haƙƙin mahaifi shi ma abu ne mai girma banda wannan akwai hadisi na imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala hadisi na 1577 hadisin muawiyatu bin jashiya da ya zo yake tambaye manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi cewa ya rasulullah inni uridul ghazwa manzon Allah ni ina sha'awar na je filin yaki shiruka, astashiruka nazo ne ina neman shawarinka zan je filin yaki fa qala sai ce hallaka ummun shin kana da mahaifiya a raye qala na'am sai ce tana raye sai ce fa alzimha fa innal janna inda tahta rijliha annabi ya ce je ka zauna wajen mamarka ka kula da ita saboda aljannar ka na karkashin kafata ne ba a filin yaki ba kai aljannar ka mamarka na rayu ko magin dinta ka tsuguna wannan ya sa muhammad bin munkadir ta'ala yana da aboki umar umar yakan kwane na kiyamun Leli. shi ko muhammad bin al-munkadir rahimahullah in yayi isha sai ya zo gaban gadon babarsa tana hira sai ya kwanta sai ya bata kuma to sai ya ce taka baba kafa kumatunsa shi ne take mai da shi wajen taka wanda ta zauna idan bacci ya kama ta ce zan kwanta sai ce koma gado ki kwanta in ta koma sai zo kan ta ya tsaya yana koran sauro yana kula da ita in ta juya a bacci sai ambaci Allah sai ta amsa in ta ƙara juya sai ce ko za ki zaga ban ɗaki ne in ta ce e sai ce tashi muje sai ya raka ta in ta gama ya dawo da ita in kuma ta gaje ga alamar ta bacci da ce ko aka miki abun tsuguno ne yana mata hidima har asuba ta yi fita sallah sai abokinsa umar ya ce masa wallahi ni jiya na kwana ina bacci na kwana ina kiyamun laili sai ce ni kuma aure na fi ka riba kai da kai kiyamun laili ni ina ga ribar da na ci tafi taka auren Allah wani mutum ya samu ɗalibin Ibn abbas radiyallahu anhu ata ibnu abi raba yace ya ata ni ne mamata ta mun doka cewa na yi sallolin farilla kadai guda biyar kuma bayan nan ba ta yadda yi sadaka ba sai na farilla kawai zakka kuma ba ce dane azumi ba sai na ramadana duk na fila ta hana ni zo ki a tsame fatawar yace haka ta gaya maka E, ka roki ta dauke yace na roka kai kai yace eh taki yace ya yace to kaje ka rike farilla ka hakura da nafila din ka hakura da farilla din kaje kai ka hakura da nafilan kaje kai farilla din kar ka yi wannan tunda ta hana ka ma ka hakura saboda nafila ce abdullahi bin abbas radiyallahu anhu wani mutum ya neman budurwa sai ya kashe ta saboda ta ki aurensa sai ya zo wajen ibn abbas radiyallahu anhu sai ya ce masa na yi zunubi mai girma ban san me zan yi allah ya gafarta mini ba ban san me zan yi ba a rayuwata na shiga damuwa ibn abbas ya ce me ya faru gare ka ya ce wallahi budurwa da ke nema ta ki aure na kashe ta ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ka aikata ya ce eh yanzu don allah ya za yi allah ya yafe mun tambayan farko da ibn abbas ya masa ya ce mahaifiyarka tana raye sai ce masa a abata nan sai ya shuru bayan tsawon lokaci sai ce to kaje ka yi ta tuba ka yi ta ayyukan alkhairi sai ɗaliban ibn abbas suka ce masa da shi da yaya kace mahaifiyar na raye kuma da yace ce ba ta raye sai kai shiru sai ce wallahi ban san wani aiki na nagarta da mutum zai yi ya nemi gafara Allah ya yafe masa bakaman biyayya zuwa ga mahaifiya ya ce ban san wani aikin da ke kafara na zunubai a duniya ba kamar biyayyar da mutum yake yi wa mahaifiyarsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul lahidun illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim jiya mun yi bayani akan aya ta 159 a gaggauce muka tsaya a kai Allah ta'ala yana magana a kan waɗanda suke da ilimi suka ɓoye musamman malaman al-yahudu da suka karanta siffar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da Allah ya aiko ki sai suka ɓoye siffar suka karyata shi shi ne Allah ta'ala ya ce ƙula'ika lalle masu irin wannan siffa da suke ɓoye gaskiya yal'anuhumullahu Allah yana la'antar su wa yal'anukumul la'inuna kuma masu la'anta suna la'antarsu. bisa ga tafsirin ibn abbas da ibn mas'ud da mujahid bin jabar da qatada bin di'ama bin qatada da su sa'id bin jubair su sa'id bin musayyib alaihim rahmatullah suka ce masu la'anta da ke la'antar su ya dauki shine mu'minai suna la'antarsu. ya ɗauki al'insu wal jinni suna la'antarsu. ibn masud ya kara da cewa hatta dabbobi da muke gani da sauran halittu da ke bayan ƙasa kamar maciji da kunama suna tsine wa duk mai ilimin da ya ɓoye iliminsa ko kuma mutumin da ya karkata gaskiya a cikin bayanin ƙur'ani ko hadisi don ya faranta wani mutum rai ba wai don haka ƙur'ani yake nufi ko sunna ba ko kuma ya karkata gaskiya don ya bakanta wani rai saboda ya huce haushinsa saboda tafsirin ƙur'ani ko fassar hadisi. don kawai a faranta wa ɗan adam rai ba don a nemi yardar Allah ba a karkatar da gaskiya shi ma nau'in ɓoye gaskiya ne haka kuma a yi ƙoƙarin canja fassara don a huce haushi a bakanta wani shi ma cikin ɓoye gaskiya ne waɗannan ula'ika yal alhumullah Allah yana tsine musu wa yal alhumullah inuna waɗannan sauran masu tsinuwa kamar muminai mala'iku dabbobin ƙasa al'insu wal jinnu duk ya tabbata a cikin tafsirin sahabbai da tabi'ai sun tsine musu Allah ta'ala ya kare mu daga ɓoye gaskiya Allah ya ba mu ikon bayyana gaskiya a kowane hali sai Allah ya ce na tabu aya na gaba da wanda a yau akai za mu tashi na tabu sai dai banda wanda suka tuba wa asulahu suka gyara ayyukansu wa bayyanu suka bayyana gaskiya Fa'ula, ika masu irin waɗannan siffa a tubu alaihim Allah ta'ala ya ce ina karɓan tubansu ina yin tuba a kansu wa'anan ni in ji Allah at mai tsananin karban tuba ne ar-rahim kuma mai jinkai ne kalmar illa malamai suna kiranta istitna togewa dukkan mutanen sun zo amma banda ibrahim wannan ke nufin da kace amma banda to ya zama ka togewa to shi bai zo ba dukkan ɗalibai suna aji amma banda monita kana nufin duk ɗaliban sun zo amma monita bai zo ba to da illa yana togewa ne ya nuna cewa Maganan da ta rigaya a baya wanda za ta zo gaban bayan illa ɗin ba iri ɗaya ba ne to kaga na baya an tsine musu Allah ya ce illa amma ban da waɗannan ana kiransa istifna a nan kuma sunansa istifna'ul muttasil wato togewa ne sadadde saboda ayan nan ba ka raba ta da bayanta ayoyi biyu ne amma a haɗa suke a ƙur'anance ba ka illallazi na tabo sai dai ban da wanda suka tuba nawa ne sharuɗan tuba a musulunci tuba yana da sharuɗa guda nawa malam mai akadar ya gaya mana wa zai iya gaya mun wa shuruɗu taubati wanni wa annadamu alama fata wanni yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya min umrihi wa ayyatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sai kuma me ala ayi halin abinda muka sani sharuɗan tuba guda hudu ne kamar yadda shek Abdulrahman Al-Akhdari rahimahullah ya kawo zan iya dunkula guda hudun da ba sai na yi bayani a kai ba Shi ne na farko mu ce akwai anniya niyya ne al Shi ne tuba dole idan zaka sai dai ka tuba don Allah ba wai mutum ya yi tuba don za a ba shi auren mace ba fa tuku ila ma hajara ilayhi ne wannan ko kuma ya tuba don yana neman wani abu talaka sun ce ba za mu zaɓe ka ba sai ka zama mai addini to sai ya zo sahun farko yana rike dogon carbi yana tsaye da gemu saboda mai saboda iya neman ƙuri'a wannan tuban ba na Allah ba ne shi tuban Allah shi ne tun tsakan kayi don Allah ne ba don mutum ba shi ne al'ikhlas sai na biyu annadam dama mun san wannan saboda hadithi ma kira annadamu taubatun ne kamar hadithi a sahiha sai na uku shi ne mai al'azim ɗaura niyyar mutum ba zai koma zuwa ga zunubin ba shi ne Allah ya ƙuda ilaiki ba zai koma ga wannan ba na hudu kuma shi ne al'ikila daga an ce laifi ne mutum ya bari jinkirin tuba ma min alamata shika iya daga alamar tabewa waɗannan su ne guda hudu da muka fi sani malam mai akhadari Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya kawo bayan nan malamai suka ce akwai ƙarin sharuɗan tuba idan akwai haƙƙin ɗan adam ana iya samun ƙarin sharuɗa biyu ko uku idan kuma haƙƙin Allah ne to ana samun ƙarin sharaɗi ɗaya ko biyu wanda malam mai akhadari Allah ya ji kansa bai kawo ba amma in ka zaga ƙur'ani za ka ga Allah ya kawo daga ciki na biyar shine mutum zai tuba gabanin ransa ya zo makoshi idan mutum ya kuskura sanda ya bari mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukansa sai ce bari ya tuba tun da kuduri ya ƙare yanzu zai tafi wannan tuban Allah ta'ala baya karɓanta kamar yadda Hadith ya ce inna Allah ya kubalu taubatal abdi malam yu gargir wanda iya cikin sahiha ƙur'ani ma ya ce mana wannan ba tuba ba ne an ma duba aya ta goma sha takwas a nisa'i حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما wannan shi ne sharaɗi na biyar da malamai suka ƙara shi ne sharaɗin tuba ne mutum ya tuba gabanin ransa ya zo nan gabanin ya fara gargara saboda ƙur'ani ya ce walaysatit tawbatu na ladina ya'maluna sayyi'ati hatta a hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'ana Allah ya ce ba tuba bane ga wanda yayi jinkirin tuba har sanda da mala'ikan mutuwa ya zo sai ya ce ya tuba Allah ya ce tuban bata yi ba to abinda Allah ya ce bai yi ba abu wanda ya ce ya yi to Allah ya ce tuban ba ta yi ba ashe sharadin tuba mutum ya tuba gabanin gargara wannan tuban da aka ce sai ka tuba kana cikin halin lafiya gabanin mutuwa ita ce irin tubar da fir'auna ya yi ta amfane shi fir'auna da ya ga bala'i Allah ya kama shi da igiyar ruwa hatta idza adraka al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina da igiyar ruwa ta kama fir'auna ta yawo da shi sai ya ce me qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila sai yace na tuba irin tuban da banu isra'ila suka yi mabiya Musa alayhi salam Allah yace al'ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidina sai yanzu zaka tuba kaga kenan da ya shiga ruwan da Allah ya tsirtar da annabi Musa amma da ya damki Fir'auna da ce ya tuba Allah yace tuban bai yi ba saboda me ya tuba ne a bakin gargara a shi kenan yanzu da muke cikin halin lafiya muke zuwa tafsiri muke tuba daga sabon Allah da muka yi ba za ka iya ketare hanya mota ka buge ka mutum na shiga gargara idan zai tube ya ga mutuwa a nan tuban bai yi ba amma a yanzu da muke zaune a nan muna cikin halin lafiyar da tuban za a karbe ta kuma tsakanin rayuwa da mutuwa fa seconds ne yanzu wani abu zai gifta shi na sai ga bayan seconds mutum ya bar duniya amma a yanzu kana cikin halin lafiya ina halin lafiyar da za mu iya tuba sai na shida malamai suka ce kuma daga cikin sharaɗin tuba a tuba gabanin rana ta fata ta fito ta inda take faduwa saboda akwai lokacin da annabi ya faɗa hadisin bukhari cewa inna allaha yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'al layl hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha idan akwai ran da za a waye gari rana za ta fito ta inda take faduwa shine za ta fito ta yamma ta zo sama ta yi zafi sai ta koma yamma ta fadi a nan idan lafiyar mutum ya kai jakin sayarwa idan ya tuba Allah ba zai karba ba shi ne amma yanzu gabanin da muke ga rana ta gabar mu daina ganinta ta yamma in mun tuba za a karba amma ran da ta fito ta yamma Allah ya san ranar bai ce ga ranar da zai haka ba amma akwai ran da zai faru to ran da ta fito ta yamma aka ce yau rana ta yamma ta fito to a ranar duk wanda ya tuba a duniya Allah ba zai karba ba shi sa hadisin bukhari ya faɗa kuma a qur'ani wannan ya zo shi a cikin suratul an'am aya ta 158 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ۖ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن malaman ƙur'ani da yawa sun yi aiki da hadisan da ke nuna fitowar rana ta yamma ta faɗi ta yamma suka fassara wannan aya muhallu shahid cikin ayar da Allah ya ja mana shi ne yau mai shine yawma a ya ci rabbika la yanfa'u nafsan imanu lamta, kun, amanat min qabl lokacin da sashen ayoyin Allah suka bayyana shi ne fitowar rana ta inda take faduwa la yanfa'u nafsan ha. dukkan wani imani ba zai amfanar da rai ba wanda ba a yi gabanin nan ba idan ta fito sai mutum ya tube ya zama cikakken ustaz ya da masallaci ce itikafi zai ta yi Allah ba zai karba ba Shi shine layin faɗu nafsan imanu lamta kun amalan min qabl duk imanin da mutum bai yi ba a jiya sai ran da ta fito zai yi wa garin ta fito to Allah ba zai karbi wannan ba kaga shi ma zama sharadin tuba da wannan malamai suka ce sharadin tuba ko ka me da su guda ɗaya ko ka raba su guda biyu shine sai ka ce me an taqa at-tauba qabla an taqa at-tauba fi waqtiha tuban ta auku a lokacinta lokaci biyu lokacin farko gabanin rai ya zo gargara lokaci na biyu gabanin rana ta fito tun da take faduwa na bakwai akwai haƙƙin dan adam sai an mayar masa dukkan haƙƙin mutum da aka ɗauka idan ba a mayar ba Allah ta'ala ba zai karbi tuban ba duk haƙƙin mutum da wani ya ɗauka ko ya ɗauka a individually ne ko ya ɗauka a hukumance ne wallahi tallahi wannan Allah ba zai karbi tuba sai mutum ya mai da hakkin shine atadruna mal muflis al muflis fina man la dirham lahu wala mata innal muflis min ummati mai ya'ti yawm al qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin ko kuma hadisin bukhari cewa me da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ke karantar da mu da cewa mu yi gaggawan yin tuba gabanin ranar kiyama da mutum zai zo da haƙƙin wani da ya ɗauka a kansa idan tinkiya ne tana kuka ma zai zo tsaya gaba ga Allah subhanahu wata'ala waɗannan su ne sharɗan tuba Allah ta'ala ya ba mu ikon cikawa kiransu da aka yi sai mu duba me muke wa Allah na kuskure sai mu gyara gyara kayan ka bai zama sauke mu raba to illal ladina tabu waɗanda suka boye ilimi yanzu sai suka tuba suka cika sharuɗan nan guda shida ko guda bakwai akwai haƙin ɗan adam wa aslahu ai wa aslahu a amalahum suka gyara ayyukansu ya zama aiki ne mai kyau yanzu suna bayyana gaskiya a duk abin da suke saboda bayyana na da muhimmanci idan matsala ce ijtihadiyya Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ce, don dan ka canja fatawa akan al'amarin tsarki ko alwala ba sai ka bayyana ba sai dai in ka samu gaba gaba sai ka ce to fahimtar da nake kai kaza ne amma matsala ta aqida ko matsala ta mu'amala da ke da nauyi wannan wajibi ne a bayyana su a ɗaya ɗaya amma matsala ta fiqhiyya da fahimtar ka bayan dagowa a ruku'i za rike ba za a rike hannu ba yanzu sai kaga bayan ruku'i za a rike hannu matsala ce mai sauki hadiyya. ba sai ka ce dole sai na tara jama'a na gaya musu ba tsanani ka samu munasaba oke na canja matsaya yanzu fahimta na bayan ruku'i zan mai da hannuna kan girji ba zan sake ba saboda matsala ce mai sauki to wannan akwai sauki akai amma abin da ke da nauyi sai an bayyana saboda abin da mutane ba su gane ba kawai daga an cewa wane yayi ilimi shikenan ya tsira ba shaidan iblis ya fi bukatan malamai fiye da wanda ba su yi karatu ba yanzu iblis allah ya kiyaye zai iya zuwa wa mai tafsiri ko mai jan baki sau ɗari bai zo wani wanda yake zaune yake ji ba Ke sa yadda malamai ke karantar da mu suna bukatan addu'o'in mu yi addu'a Allah ya kare musu imaninsu saboda shi dan adam ba farkonsa ba ƙarshensa ana tsoron rayuwa babu mutum ne da ke da garanti akan rayuwa duk mai da'awa a duniya bai da garanti saboda mai shaidan yana sa, idan ya batar da shi to mutane dubbai za su bata ya san yadda zai tawili idan ya yi tawili nan wani ba zai gane ba mutum zai yi daukan fatawa abinda Allah ya haramta da ya ce halal ne mutum zai dauki haƙƙin al'umma ya ce wai ka dauki haƙƙin al'umma wai halal ne a wurin Allah akwai musiba da ta kai wannan abu musiba da ta kai wannan ko mutum ya tsawo mimbari ya ce halal ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai kasar da muka taɓa zuwa shekara sha da suka wuce za mu yi zama da babban malami a kasar ba kasar saudi arabia ba ne malamin da ya zai zana akan wata matsala ne da ake sabani a kasashe a duniya da ya shafi magunguna da ake aiki da su muna zama sai ya ce sakataren ya zo ya tambaye mu wai mun zo mu na kasha wato kamar dialogue da discussion a tambaye mu hujjojin da muke so na halasci ko na haramci mu muka ce a'a mu ba mu fahimci da halal bane sai ya ce a'a ai an tambaya ne saboda wanda suka fita gabanin mu suna neman hujjan halasci ne aka ba su so mu sai mu faɗa idan halal kake so sai baka hujjan halal ku je ku kare kanku a kasar ku idan kuna so a haramta ne to zai baka hujjojin haramtarwa wannan a gabana aka yi shine wanda suka rigaye mu an ba su hujja mu ko muna neman kishirar nan mu ba mu yadda da abin ba sai ce a ba hujja kuka ce ba hujja ba zana mun zo mu yi munakasha ne mu fahimci abu sai ya ce to wanne muka rike mu zaɓi dai sai ya zaɓi ɗaya sai muka zaɓi wanda muke kai sai muka yi ta buga da shi bayan awa uku ya kawo hujjoji sai ya ce to yanzu mu rike nasa shi zai canja zuwa namu sai mu ƙara yin debate kuma haka aka yi idan ka zo da matsala sai ce wanne ka zaɓa e na zaɓi hijabi wajibi ne to ka nawa sai ka ce guda bakwai sai ce barin ƙara ma bakwai ya zama nawa goma sha hudu to sai ce shi a wajensa hijabi haramun ne sai ku buga in kun gama sai ya ce to bari ni zan koma kan hijabi wajibi ne kai ka koma kan haramun wannan fa ina zaune auren ake ba wani ya gaya mun ba shine ana tura malamai da kasashe sai ku je wajen sai a gaya muku me ake so ku zo ku gaya talakawa sai kaga kasa ta tura mutane sai su je dan a ba su hujjan da ake so to mu Allah ya taimake mu mun je mu yi dibin ne sai ya ce a'a su hujja suke ba kaza kaza wanda kake so shi yasa ba wai yin ilimi daga an yi an tsira ba ne idan aka yi shi kuma akwai kalubale in ba haka ba wani zai ilimin yake aiki da shi wani ilimin sai sa masa girman kai mutum yana tafiya maimakon ilimi ya kan tattawa bisa kadin kamar shi mala'ika ne akwai malaman da sun fi karfin su amsa sallama in kai assalamu alaikum wai ce maka wa alaikum assalam ina kare na shi ne wai ya amsa sallama wa alaikum assalam reni ne malami mai da'awa wai ya ce wa alaikum salam wai yana ga ajinsa ya zuba ta yanzu a rena shi a cikin talakawa kuma shi ya san falalar sallamar misali na ke bayar waɗannan abubuwa ne da suke da hatsari a rayuwa shine yin karatu daban aiki da shi daban mu roƙi Allah ya bamu ilimi mai amfani ya kuma bamu aikon aiki da shi kisa manzon Allah bai taba roƙon Allah ilimi sake ba sai ya ce Allahumma allimna ma yanfa'una Allah ka ilmantar da mu da abin da zai amfanar da mu wani lokaci ce Allahumma inni ƙudu bika min ilmin la fa, Allah ka kare mu daga ilimin da bai da amfani saboda ilimi daban zamansa mai amfani kuma daban saboda duk inda kake kara karatun shaidan kuma ya fara dawowa kusa da kai yana zama ke Allah ta'ala ya kare mu daga sharri shaidan, don haka Allah ya ce wa bayyana sai suka bayyana gaskiya fa ulaika masu wannan siffa atubu alaihim ina karban tubansu ina yin tuba a kansu ita tuba mataki biyu ne matakin farko shi ne Allah ya maka gyadar dogo ka gane kurakuranka da wurin ka tsuna ka ce Allah ka gafarta mun ka yafe mu yanzu akwai wanda shi ba tun da aka shiga ramadana bai taɓa gane wani sabon Allah da yake da ya roƙi a gafarta masa ba to wannan ita ce asarar farko da Allah ya jarabe shi da shi amma idan Allah ya taimake ka a yanzu kana da kurakure guda goma a yanzu ka gane guda kada ka roƙi gafara ɗaya ne ta gane ba sai ce maka ina taya ka murna saboda ka gane ma ka yi laifin har ka kaskantar da kai ka yi fadanci ka roƙi a gafarta maka wannan ɗin ma rahama ne shi ne na farko a taufik bi talabi magafira ko kuma a taufik bi tauba a datar da kai ka nemi tuban na biyu kuma shi ne allah ya karbi tubanka shi ne mataki na biyu na farko ka roƙi a yafe maka na biyu kuma a amsa maka to wannan su ne matakai biyu Ka kaga fa'ula ika a tubu alaihim wannan ina neman me ina karban tuban su dan ya ce illal na tabu wa aslahu wa bayyane. sai kaga kenan waɗannan uku su ne Allah ya datar da su da tuba ika a tubu alaihim ina karban tuban su ne karban tuba. wannan idan kana son gane zahirin ayar duba cikin suratul tauba a ran ma'aya ta 117 da ta 118 amma ka bar da 17 za karatun zai tsawo ka dauko karshe da 18 cikin kisan ka abu malik wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا hmm. إن الله هو التواب الرحيم كاغا ليتوبوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليهم ثم تاب عليهم kaga shine qubulut tauba li tubu shine at-tawfiq bit tauba shine ka dace da yin tuban na farko na biyu kuma a karbi tubanka yasa Allah ta'ala yace fa ulaika atubu alaihim don illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu shine at-tawfiq bit tauba atubu alaihim shine qubulut tauba wa ana ni ji Allah at-tawwab kalmar tawwab tuba daga kalman taba ne taba kuma shine raja'a raja'a dawowa a larabcin kace ta ba yi raja'a ya dawo ne ma'anarsa a larabci amma ma'anarsa a shari'a shi ne an ruju min ma'asiyati Allah ila ta'atihi a shari'a ma'anar tuba ne dawowa daga sabon Allah zuwa ga yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya kaga fa'ula ika wa ana at rahim to ni mai karban tuban ne to kalmar at tawab siga ce ta mubalaga mutum ya kai kololuwa na mubalaga shine Allah mai tsananin karɓar tuba ne shine in dai za ku tuba ku cika sharuɗa to Allah ba zai gajiya ba zai ci gaba da gafar gafarta muku rahimun kuma Allah mai jinƙai ne yana sadar da gafara zuwa ga mutane Allah ta'ala ya yi jinkai zuwa gare mu ya kuma gafarta mana A ga tuba shine an gusar da ya maka ba rahama kuma da jinkai na Allah shi ne kuma sai a baka falala a baka lada a kan wannan don illa man taba wa amana wa amina amalan salihan lahu sai yi Allahu sayyi'atihim hasanat wa lahu ga kura rahima. idan Allah ya kankare ma kurakure ɗari saboda rahimun ne kuma sai baka lada ɗari kyauta Allah ta'ala ya ba lada na'am إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون inna ladina kafaru lalle ne waɗanda suka kafurta wa matu suka mutu wa hum kuffarun suna kafurai ulaika alaihim la'anatullahi masu wannan siffa din Allah ya tsine musu wal mala'ika mala'iku sun tsine musu sai nasi ajma'ina dukkan mutanen duniya su ma sun yi me su ma sun tsine musu khalidina fiha za su dawwama a cikinta la yukhaffafu anhumul azabu ba za a sauwaka musu azaba ba Walahum yunzaruna kuma ba a jinkirka musu da yin azaba innal ladina kafaru lalle ne suka kafurta kalman kafara al-kufur ma'anarsa shine as-sitru daga kafara ai satara ne so da haka waɗanda suka kafurta an kira kafirci da sitircewa dan sun sitirce kansu daga imani daga musulunci to lalle ne wanda suka kafurta don haka duk wanda bai imani da annabi muhammad ba bai imani da ƙur'anin ba kuma bai imani a addinin musulunci ba a ƙa'idar lafazin ƙur'ani ya shiga cikin inan zina kafaru saboda in dai baka cikin wannan to ƙur'ani a lafazinsu mutum ya shiga cikin inan zina kafaru a hausa sai a ce kafirai amma wannan larabci aka ara menene fassarar asalin kafiri da hausa <laughs> kididi ko wanda suka kafirta wa matu suka mutu kalmar mata a larabci mai imani na iya yi kafiri na iya yi game da Allah ya ce annabinsa innaka mayitun wa innahum mayituna amma a hausance in mutum ya rasu sai a ce in musulmi sai a ce ya rasu idan ba musulmi ne sai a ce mai mutu wannan shine yadda hausa take da dabo a cikinta wa matu suka koma zuwa ga Allah wahum kuffarun alhali suna kafirai ba su yadda da ƙur'ani ba ba su yadda da musulunci ba ba su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ula'ika masu irin wacce siffa sai aka nuna nesa don ana maka kan nisanci aikinsu alaihim a kansu akwai la'anatun lahi akwai la'anta ta Allah Allah ya la'ance su shi ne Allah a shi na la'antan waɗanda suka yi mai suka kafirce masa shi sa a shari'a ana iya la'anta amma ba a la'anta ko kuma kafirta mutum na mu'ayyan mu bambance wannan ya halatta ka ce Allah ya tsine wa mai karya amma ba aikinka ba ne ka gane cewa jodoma ko falalu ko zaidu yi karya ka ce Allah ya tsine maka wannan bai yi ba sai dai kawai ka ce Allah ya tsine wa mai karya in ya shi kenan amma kuma a nan kar ko a anan din maka yi karina kana magana akan mutum ka ce to ba mu kira sunanka ba kuma bayan ka kira to mun ce Allah ya tsine wa mai karya to kaga a nan ko baka kira sunan ba ka kira saboda jumlolin baya sun nuna so da ka ka'ida a musulunci ba dama ka kira wani mutum musulmi ne kawai muka ce Allah ya tsine maka ba a haka sai dai ka ce mai aiki kaza Allah ya tsine masa amma kiran mutum ka ayyana ba a yi manzon Allah ta kiran wasu da sunan su kai tsaye Allah ya ce masa me laisa laka na'am bismillah to laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun يعملون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون kaga anan sai Allah ya dakatar da shi anan sai malamai suka ce idan wanda ya tabbata a Qur'ani ne an kira mutum Allah an ce shi kaman Fir'auna ko Qaruna in kana ce shi ga laifi idan ka Allah ya la'anci Fir'auna kai laifi wannan ba kai ba don Qur'ani yayi na biyu kuma wanda ya fita a musulunci ko kuma ya rasu bai musulmi idan bukata ta kaba ta da musulmi aka alance shi an yi laifi a magana mafi inganci a nan ma ba a yi ba amma dai musulmi a shari'a ba laifin da zai yi ka kira sunansa ka halarce shi wannan ƙur'ani bai da haka ba ko da makwabcinka ne ko da abokin gabanka ne ko da ya cuce ka ba na inkari da izan kama ba da ma ka kira sunansa ka halarce shi wannan shine ake kira la'ana al-mu'ayyan ma'anar la'ana shine a tarad korewa ala shari'a kuma shine an kore mutum daga rahamar Allah fa'ula'ika masu wannan alaihim la'anatullahi akwai la'antar Allah a kansu wal mala'ika akwai la'anta ta mala'iku sun la'anci waɗanda suka mutu suna kafirai mala'iku sun yi mai sun la'ance su mala'iku na daga cikin halittu na Allah subhanahu wata'ala wanda an halitce su da haske ne babu wanda ya san adadinsu sai Allah amma daga cikin sifofinsu da ƙur'ani da suna so gaya mana su ba sa sabon Allah la ya asuna Allah ma amara kuma ya faluna ma yi umaruna suna da daraja ibadun ne mukramuna sannan ba sa saba umarnin Allah la yasbiquna bil qawli hum bi amrihi ya'maluna sannan ba su cin abinci kullun tasbihi shine abincin su yusabbihuna Huna, laila wan nahar la yafturun su ba sa cin abinci so halittu ne na Allah subhanahu wataala wanda biyayya babu wata halitta da na kai su a zahiri amma duk da haka darajar annabi muhammad ya fi darajar mala'ika wannan ne magana mafi inganci darajar annabi ya darajar mala'ika a cikin yan adam annabi muhammad ya fi kowa daraja daga shi sai annabi ibrahim a mala'iku kuma mala'ika jibril ya fi kowa daraja kuma mala'iku haka Allah ya taraba musu ayyuka wanda suka tabbata a shari'a akwai kamar jibril mika'il irin israfil man kana aduwwan lillahi wa malakati wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirina sannan ga hadisin istiftahi allahumma rabbi jibril wa mikail wa israfil haka Allah ya raba musu ayyuka akwai malakul mauti kuli tawfakum malakul mauti mala'ikan mutuwa akwai ridwan ya tabbata sunansa ya zo a cikin hadisi ingantacce a silsila sahiha akwai munkar da nakiru da ke zuwa su tambaya a kabari su ma sun tabbata da sunansu a shari'a mala'iku ne akwai maliku wadata wannan da ya maliku ya tabbata shine mai gadin ne mai gadin wuta shi yake da list din yan wuta ya san waye zai zo idan za a goge sunan mutum daga wuta a kai shi aljanna a ramadana shi za a kira sai a ce wane wane a cire shi daga wuta wane mai aljanna a rubuta sunansa to daga an goge mutum to an bai da shi aljanna kenan Allah ta'ala ya sa daman sunan ma baya ci bare goge. Allah ya sa daman ma ba ma ciki ina ga yafi saukin addu'a Allah ya sa duk damun ba ma ciki tun asali kuma Allah ya sa daman ba a taɓa ba shi sunan mu ba ma hmm, ba za dai mu ci Allah ya sa bai san mu ba kada mu so kanmu da yawa hmm, ba za mu so kanmu da yawa ba ko to wannan duka mala'iku akwai ayyukansu amma dai da mukan ce mala'ikan cin rai sai mu ce me azara'ilu wannan bai tabbata ba a sunna wai mala'ika mai ɗaukar rai azra'ilu bai tabbata ba sunansa malakul maut mafhum tayyib a wanda kuma Allah ta'ala bai kira sunayensu ba don haka duk waɗannan su mala'iku sun tsine wanda ya mutu a kafurce. wannan su ajma'ina da mutanen duniya sun tsine mutu hatta 'yan uwansa kafurai suna tsine wanda ya ne wanda ya mutu a cikin kafirci a ramma kana da aya a cikin ankabut kana da aya a cikin suratul a'raf ka ba mu ko da rabin waɗannan ayoyi din abin da ya sauwaka ko ka ba mu ta arab ta 38 mu fara da ta ba mu ko rabi din kullama dakhalat ummatu la'anat ukhtaha hatta idza daru bari na bar aran ma yana so sai ya tafi farkon aya ba damuwa kullama la'anat kullama dakhalat ummatu la'anat ukhtaha hatta idza daru fiha jami'an qalat qula ukhrahum li ulahum to muhallu shahid a da yaushe wata al'umma ta shiga wuta tana tsine wata hmm. a nan wannan su shi shine yan wuta suna tsine wa yan uwansu yan wuta hmm. a aya ta 25 kuma sai ka koba cikin an kabutu ita kan zaka iya nemowa zaka bar rabin ko farkon eh. ni rabin zan baka eh, eh, idan in ka ce rabi <laughs> amin amin wa yakfuru ba'dhum wa yal'anu ba'dhum ba'a bayan kuma farkon ne qala inna mattakhastum وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين محل الشاهد ويلعن بعضهم بعضا wadanda suka shiga cikin wuta sashin su suna tsine wa sashi su ne duka yan wuta ne idan wannan ya riga ya shiga wanda ya shigo na biyu sai kalla farko sai ce Allah ya tsine maka shi ma sai ce Allah ya tsine maka sai kaga wata asara su ne su suke tsine wa su shi yasa Allah ya ce tsinuwar wannan sai madina saboda idan an shiga wutan dan wuta yana tsine wa dan wuta saboda ita wuta babu sauki a cikinta ‘yan wuta suna tsine wa ‘yan junansu Allah ta'ala ya kare mu daga wuta Allah ya kare mu daga wuta khalidi na fiha za su dawwama a ciki za su dawwama a ina fiha a ciki a nan malamai suka ce aifin nari tare da cewa ba a kira sunan wutan a baya ba bare zamirin ya koma zuwa gare ta suka ce amma tun da wanda Allah ya la'anta wuta zai tafi Allah ya la'anci mutum mala'iku su la'ance shi kuma aka ce mutane duka sun la'ance shi to wannan ya wadatar ba sai an kira shi dan wuta bane saboda bai saboda duk wanda ya samu tsinuwar Allah tsinuwar mala'iku kuma duk halittun duniya da kwari ne da tsuntsaye ne da bishiyoyi ne da duwatsu ne da muminai da mutane da aljanu suka tsine masa wannan ka kira ma wuta ya ka bata bakinka dama ya ka sa waɗannan su ne asalin Asabi ƙunar al nuna wuta Allah ta'ala ya kare mu kisa Allah sai ce khalidina fiha za su dawwama a ciki malamai suka ce kiran khalidina fiha yana iya wadatarwa ya nuna cewa ba a fita in dai mutum ya mutu a kafirce shiga wuta ba zai fita ba wasu suka inkari suka ce a wannan aya ba ta nuna mana cewa dan wuta ba zai fita ba dole sai an samu kalman abadan a ciki sai zama kuma a ayoyi guda uku Allah ta'ala ya kira wutan ya kira cewa babu fita a cikinta in an mutu da kafirci akwai ɗaya a ramma cikin nisa'i akwai ta biyu a cikin ahazab akwai ta uku a cikin suratul jinni ko ka ba mu koda misalin guda ɗaya ka ba mu ta jinnin tunda ita take gaba ko illa balaghan min Allah wa risalati ayata illa balaghan min Allah wa risalatihi hmm. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا مهم الشاهد خالدين فيها أبدا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدي خالدين فيها أبدا cikin jinni aya 32 kaga sai Allah ya ce su dawama har abada da wanne yake tabbatar da cewa in an mutu a kafirci ba a fita a wuta amma wanda ya mutu da burbudin imani ana kai shi wuta ya remedials bayan wani lokaci sai a zo a kai shi aljanna amma musulmi na kwarai yana neman tsarin Allah daga wuta ne ba ma wai a yi remedials ba ka'ida mu a filin lahira na kan faɗa idan za a ɗauke mutum kallon wuta wallahi na yafe ba zan kalla ba saboda an shiga aljanna ana kallon yan wuta har ana musu magana ana ga azabar da ake musu in Allah kai ni aljanna ina cikin jama'a da insha Allah ko kallon ba zan je ba na yafe shi mu Allah ya ba mu aljanna amin amma wanda suke can to la yukhaffafu anhumul azabu ba a sawwaka musu azaba shine in an shiga wuta a ka'idan azabar wuta azabar yau ta fita jiya ta gobe ta fita yau ta jibi ta fita gobe shine la yukhaffafu anhumul azabu har ma ɗan wutan aran ma idan ka duba akwai ayar da ke fassara wannan a cikin gafir aya ta tara zuwa ta aya ta hamsin. da suke neman a saukaka musu azaba Allah ta'ala ya ce a haba za a saukaka musu ba waƙonan na fin nari li hozanati jahannama rubakun mihoffif anna yawon minal azabin ƙonu hmm. awalan takuta تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى hmm. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال الذين في النار لخزنة جهنم waɗanda suke wuta sukan gaya wa mala'ikun da ke gadon wutar jihannama udu'u rabbakum yukhaffif anna yawma minan al'azab su ce da Allah ku roƙa mana Allah a ɗan ba mu off na punishment a ɗan mana afuwan azaba na kwana ɗaya sai masu gadin wutan mala'iku su ce manzanninmu ba su zo muku kuka karyata su kuka ce annabawan ma suke zuƙi ta malle kuka ce annabi muhammadu muhammadu allah bai aiko shi ba kuka ta ƙur'ani kalubala suka ce eh gaskiya mun yi haka wallahi mun san duk wa'azin da ake muna ji a rediyo da tv mun ka ce mu ba za mu yi ba sai Allah ta'ala ya ce addu'a su ba ta shiga komai sai cikin bata ba abu da zai saurare su ita azabar wutan ma wato wai ka ji azaba ka roƙi a maka ma sauƙi rahama ce a ce yi haƙuri ma rahama ne ‘yan wuta fa sai sun ji azaba suke roƙo a ɗan mana sauƙi sai a ce a ba za a yin ba in ka koma cikin suratul furqan Allah ya ce wa idza qulqu minha makanan bayyikan muqarranina da aw lika subura sai Allah ya ce la tad'u yawma suburan wahid wad'u suburan kathira in za a jefa mutum a wuta akan daure shi yadda ake daura buhun gora ne wato a barwa mutum farce ma ya yi susa rahama ne sai a tattanta mutum in ya fada wuta zai rika cewa mai halaka halaka ya shiga uku ya shiga uku maimakon a ce yi haƙuri sai a ce la ta da uliyau masu buran wakida yau kar ka kira ka shiga uku ka kira shiga miliyan ɗari uku, ma ina ruwan wani da kai saboda mala'ikun da ke gadin wuta imani a wurinsu shine a samu makiyin Allah su mar azaba ina ba mu simple example don Allah waye taba zuwa buɗe baki da naman kaza ya ga kaza ya fashe da kuka yana yau baiwa Allah nan tabar duniya amma halitta ce amma ana kiran ka bude baki sai ka ga kaji sai ka ce alhamdulillah amma ita ma fa baiwar Allah ne ranta aka dauka dan a faranta maka rai kuma ba ka jin tausayinta waye ta daga farfeshin kifi ya fashe da kuka? aka ce me yace wallahi kifin yana cikin ruwa yana bautan Allah an dauki rayuwarsa kowa murna yake to ta za a yi ba ka jin tausayin kaza farfesu ba ka jin tausayin jin kifi da na saniya da na rago kuma mala'ika ji tausayin kan ka shiga wuta ai ba zai yi ba saboda shi ma ba a halice shi da tausayin ba shi sa Allah ya ce la yukhaffafu alhumul azab ba a sauwaka musu azaba kwata kwata ba abin da ya kama da sauki annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce ana tsaya filin kiyama an za a kawo ta jahannama a hadisin ya ce yi uta bai jahannam wala ha sab'una alfa zimam ma kulli zimamin sab'una ya malakin ha in za a kawo ta filin kiyama tana da linzami wutar jahannama guda dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in yake ja amma mala'ika da ya iya zuwa ya kalli ƙasar nan da muke kanta ya kifa duk duniya upside down amma mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari da ke kawo ta filin kiyama kuma tana jansu suna janta amma ɗaya zai iya juya wannan duniya ta sama ya koma kasa annabi tsira da abinci sabbata a gare shi cewa akan abincin zaqqum inda shajaratar zaqqum ya ce wannan zaƙum ɗin da Allah ya kira a ƙur'ani abincin ɗan wuta ne ya ce inda wannan zaƙum ɗin dubansa ɗaya zai faɗo doron ƙasa a duniya nan duk zai ƙona duniya shi ne jikin bishiyar ganyenta ɗaya ya faɗo ko ruwan ta ya faɗo ko wani ƙaro da ke jikinta duk duniya za ta ƙone shi annabi tsira da mijin yake cewa in za a ciro ɗan wuta a kawo shi masallaci kamar da hadisi mai mutum dubu ɗari in ji manzon Allah ɗan wuce ya numfashi a ciki duk mutum dubu ɗari za su ƙone a wurin kawai idan ya fito ya yi numfashi za su ƙone gaba ɗaya wanda ya shiga wuta idan ya fito numfashinsa na ƙona su saboda burbuɗin wutan da ya fito da shi kuma ba haka fa ake sa mutum a wuta ba ana girmama shi hadisin bukhari annabi sun kai idan za a kai dan wuta wuta ana girmama shi dutsen hakorinsa ne sai ya kai dutsen uhudu girma wajen zamansa sit a wuta ya kai tsakanin makka da madina ji manzon Allah shi ne inda zai zauna ya kai tsakanin makka da madina ba wai ɗan tsubza ɗauki mutum ba girmansa ya fi girman abuja da neja sai idan ka haɗa gaba daya wannan shi ne mutum guda daya don ƙasar wutar ta more yadda take bukata shi sa Allah ta'ala ya ce fala yukhaffafu alhumul azabu ba za a sawwaka musu ba ko sun roki alfarman ma sai a ce musu kawai wa ma kafiri kafirina illa fi dalal addu'ar kafirai ai bata da balal ai fi biya shirme ne kun yi ababu ba wani wanda zai saurare ku Allah ta'ala ya ce wala hum yunzaruna kuma ba a kyakkyafa musu ko kada ko irin ɗan tazara a bari a ce a ɗan ba da awa daya ƙara hura wutar ba a yi kawai haka za a ci ba break ba hutu kullum azaba ake gudawa saboda me saboda mutum ya samu ikon ya zo duniya ya bauta Allah ya ki kuma a cikin wannan wutar akwai waɗanda suke da'awar musulunci sun sabi Allah ba zai hana Allah ta'ala ya kai su cikin wannan wutar ba Allah ta'ala ya kare mu daga shiga wuta gaba daya Allah ta'ala ya babu ikon yin ayyuka masu nagarta Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ta'ala ya kara mana shiriya dukkan wani wanda ya bauɗe Allah ta'ala ya fahimtar da shi waɗanda suke ɓoye gaskiya Allah ta'ala ya ba su ikon ba wanda ba san gaskiya ba Allah ya ganar da su waɗanda suka kafurta Allah ta'ala ya musuluntar da su ya nuna musu kyan addinin musulunci mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala